lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu a ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuri Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To an samu bulla annobar ciwon kwalara a jihar Borno a Maiduguri a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira. A saboda haka ne na gayyato mana Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh nan Amurka. domin ya mana ƙarin bayani akan wannan cuta ta kwalara da kuma hanyoyin rigakafinta. To, Dr. Munir Mustapha kamar yadda ne maka bayani an samu bulla annobar kwalara a Maiduguri. A zahiri ma an ce ta fi tsanani ne a ɗaya daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira. inda ke da kimamin mutane dubu ashirin. Tani har ta kashe mutane ashirin da uku kuma kimamin mutane ɗari biyar da talatin sun kamu da ciwon. To kafin mu ji bayani akan yadda mutane za su kare kansu da farko me ke haddasa kwalara ne? ita cutar kwalara cuta ce da kwayar cuta ta bakteriya take janyewa cuta ce da take janyo matsanancin amai da gudawa wanda kamar yadda kika yi bayani kuma kamar yadda mutane da dama suka sani tana iya kisa cikin ɗan ƙaramin lokaci cuta ce wacce eh, yaduwarta ta sau da yawa ta hanyar ko ruwan sha ko kuma abinci wanda ya zama gurɓatacce wato bayan haya ko amai da mara lafiya ya yi idan ya taɓa ta wata hanya ya shiga cikin ruwa ko kuma abincin ah, wasu jama'a ta nan za ake kamuwa da shi shi yasa sau da yawa an fi samun ta inda yake guraren da suke da karancin ah, suke da cunkoson jama'a da kuma karancin tsafta kamar karancin magudanar ruwa karancin wajen haya hmm. bayan gida da kuma karancin ruwan sha mai tsafta To, kamar yadda kai bayani a tunda sansanin 'yan gudun hijira ne ana karancin waɗannan abubuwa. To, yaya su mutane za su kare kansu? Waɗannan matakai kamata su ɗauka an haka ta faru? Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cikin a yi duk yadda za a samu a tsaftace muhallan daga na farko a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta ɗan adam shine duk wanda ya je bayan gida kowa babba da yaro ya zama an an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai kuma kafin a shiga harka abinci an wanke hannu sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke zama duk ruwan da za a sha ya bakin kokari an tafasa shi kafin a sha sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai in ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yadda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta an wanke shi da ruwan gishiri inda hari kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da farfe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta bulla. To, eh, Dr. Munir, kasan an ce abin ne ya yi yawa shege da hauka. gwamnati tana fama da matsalar kaga matsalar 'yan gudun hijirar na, musamman a nan arewa maso gabashin najeriya kamar maiduguri din nan to kayan magana a kan batun ya kamata a samu isasshen ba haya da sauransu ya zama na cewa kuma ba hayan nan suna nesa da inda mutane wanda nake ganin al'amarin zai yi wuya To tun da aka tsinci muka tsinci kama a cikin wannan yanayi su mutane da suke zaune a wannan misali kamar wa'annan wurare kamar sansanin nan na 'yan gudun hijira da aka samu bala annoba wannan cuta ya ya me wani ya za su yi su kare kansu. To idan mutum ya samu kan a irin wannan hali cikin abubuwan da zai shi ne kokarin tsaftace ruwan da zai sha idan ba zai iya tafasa ba ya samu inda hali a tafasa ko da ba za a tafasa ba wato ruwa kamar na rijiyar tuka-tuka kan ga ya fi na misali buɗaɗɗiyar rijiya alamun tsafta sau saboda rijiya da take buɗaɗɗiya haka da ake janyowa da guga ko menene duk za a iya sa mata inda idan wannan kwaya cutar ta shiga wani ya zo ko da bokiti ko ruwan sama ko kura ta shigar da wannan kwaya cutar to duk wanda ya sa guga ya ɗebi ruwan nan ya ba da wannan cutar to idan da hali da inda mutum zai samu ruwa kamar rijiya ta tuka-tuka haka ko da babu ruwan famfo wannan zai zama ana sa da ya tsafta to ko da babu halin tafasa ruwa mutum yana da wannan sannan kuma ga wanda ya riga ya samu alamun cutar wato ya fara yin ko ya fara gudawa wanda suke kusa da shi sai su kula da tsaftace tsaftace shi da tsaftace ba hayansa da kuma kada su ma su ɗauka ta hanyar in sun tsabtace wannan su wanke hannunsu kafin su ci abinci sannan kuma akwai tsari da aka sani tun da daɗewa na haɗa ruwan gishiri da sukari wato ya zama duk wanda yake amai ko yake gudawa an a tanadi wanda alhamdulillah gishiri da sukari suna da sauki wanda ko da a hali na gudun hijira ba za su yi tsananin wahala kamar misali manyan magunguna masu tsada ba Idan Allah kai mu makon gobe rai da lafiya, Dr. Munir Mustapha zai bayyana mana yadda za a haɗa wannan dabara ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda ya fama da yake fama da ciwon kwalara ko kuma ruwan jikin ya ƙare ina fatan za a kasance da mu idan muna wannan idan muna wannan yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To za mu fara ne da wasiƙar Rilwanu Ibrahim London Uba daga can jihar Adamawa. Ya ce wa me yasa ne yawancin mutane suke yawan fitsari a lokacin sanyi musamman a wannan lokacin? Ita eh, abin da sa mutane ke fitsari da yawa lokacin sanyi shi shine dun ba mu zufa da yawa shi ya sa hajiya. To lokacin zafi muna zufa to ba mu fitsari da yawa amma lokacin sanyi tun da ba mu zufa da yawa dole mu yi fitsari da yawa shi ya sa. To akwai fitsarin da yake zama matsala? Yawan fitsari? Eh in dai baka sha ruwa da yawa kuma kana fitsari kowane lokaci kowane da ka dan tsaya ka yi fitsari to akwai wani lalura amma in dai kana fitsari kamar sau biyu sau uku ko sau hudu haka ai ba wani wahala. To kamar yadda ka ce idan mutum yana yawan fitsari ɗan akwai lalura wace irin lalura ce? To in mutum na fitsari da yawa lokaci akwai waɗansu irin masu ciwon sukari suna irin wannan. kuma hmm. akwai wasu waɗanda suke da wani ciwon da ke sa su suke fitsari domin wani irin ƙwayar halitta da cikin jikin zai aiki yadda ya kamata idan mutum na fitsari da dole ya kamata a je a gwada shi za a tabbatar mai ke kawo wannan To akwai likitoci na musamman ne da zai gani ko kowane likita zai iya duba. Inda kana da wannan za ka iya zuwa likitan ka da kike gani na ya duba amma yawanci inda irin waɗannan akwai wasu waɗanda ake kiransu endocrinology su kawai suna aikin su waɗansu ƙwayoyin halitta musamman da ke jikin ɗan suke aiki da su amma mutum ya likitan su ya duba zai iya sa shi wanda ya a akan wannan. To misali kamar yanzu idan mutum kamar yana ciwon sukari ne an aka bashi magani zai samu saukin rage yawan fitsarin ko kuwa? Eh, in aka bashi eh, in aka bashi magani zai fitsarin zai ragu. Kuma zai ta shan maganin ne har iya rayuwar shi ko ko za a iya eh, warka? Ya dangana da abin da ya kawo ciwon sukari din. Eh, amma dai wani lokaci dole muke shan magani ko lokaci amma akwai wanda za a iya warkarwa nan eh, ke ko za a iya warkarwa don za a iya yi hajiya to shi malam Ralwano ya sake wata tambaya to ya ce wai ya kasance yana yawan amai idan ya ci abinci da sassafe amma idan ya bari har zuwa misalin karfe sha ɗaya ko zuwa sha biyu baya yin amai a lokacin Me yasa to idan ya ci abinci da sassafe ya ce da sassafe to ba san kowane lokaci ba ne yake amai din? To inda yana cin abinci da safe ya amai to akwai wani abu da ke faruwa. To dole je a duba domin kowane lokaci mutum ya ci abinci bai kamata ya sa mutum ya amai ba hajiya. To ai ya ce shi ya ce da sassafe to da sassafe ba mu san ko yana nufin da an gama sallan asuba ba ne bari mu bashi akan haka din misali kamar a ce da mutum ya gama sallan safe ya ci abinci yana amai. shi din mu akwai matsala kenan ko lokaci za cin abinci ko lokaci sai dai ko in dai akwai wani abu da ke faruwa a cikin cikin su lokacin akwai wasu mutane wanda in suka ci abincin ko bai dacewa da su ko kuma a cikin cikin su yadda buɗewan yake bai aiki yadda ya kamata to wani lokaci wannan na iya faru amma sai an bincika a tabbatar da wannan ne to kamar shi wannan mutumin da ya cewa idan ya ci abincin da sassafe din yana amai amma idan ya bari kuma har zuwa karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu baya yin amai a lokacin shi ma ɗin akwai matsala ne eh to mai yiwuwa in ya tayi eh, bayan sha ɗaya ya riga ya miƙe ya motsa jikinsa mai yiwuwa wannan ne amma dole sai an yi bincike hajiya. A saboda haka dai kawai shawarar da zaka ba shi ya je a duba shi kuma yanda ya rubuto mana wannan wasiƙan ya ma likitan shi bayani haka ko? Eh, eh in ya bayyana mashi za a bincika sosai. To Allah ya sa a dace. Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu. mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da taladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu da ke a san da ke aka ce duniya ana ta wani kare a ana babu da ke a sai ce ana ta wani